وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis shida ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da biyu hudu arba'in uku, daidai da bakwai ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ne Najeriya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba talatin da tara a kubu Avenue daura daga Ladima Road gwari Miji a Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka bana a cikin suratul baqara aya ta 158 yau da izinin Allah za mu tashi kan aya da 159 inda Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah maɗaukaki bayan ya gama mana bayani akan aikin safa da marwa cewa yana daga cikin ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabtawa mai aikin hajji ko aikin umara. wannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara warware wata shubha ce da ke gudana a kwakwalen sahabbai musamman ba wa'anda suke wato al'ansa suna ganin cewa to ai yanzu gashi an musulunta kuma za mu zo muna ɗawafi mu je sa'ayi safa da marwa kuma ga gumaka a wurin kenan aikin da ake yi a jahiliya yanzu ba da aka musulunta an ci gaba da shi sai Allah subhanahu wata'ala ya warware musu ya ce ku abin da ake nufi ba ke abin da ake nufi babu laifi ka yi tsawafi kuma ka zo ka yi sa'ayinka saɓanin wancan tunanin da suke tunanin idan sun yi kamar waɗannan gumakan suka yi wa har urwa bin zubair bin awam yake cewa na na kenan ba laifi ba ne idan mutum bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba sai na na shi ta ce mai a'a ba abin da ayat take nufi ba ke ana nufin babu laifi mutum ya yi aikin hajji ko umara ya zo ya zagaya wato sa'ayinsa na safa da marwa bai yi laifi a wurin Allah ba saboda wancan dalilin da sahabbai suke ta tunani a kansa Allah ya warware wannan shubha gare su sa'annan Imam Shafi'i ya kafa hujja wannan ayar a matsayin cewa aikin hajji wajibi ne da wannan sai malaman suka ce wannan aya ai ta sauka ne a shekara ta shida aikin hajji kuwa an wajabta ta ne a shekara ta tara saboda haka shi a wurinsa in aka zo aikin wajibi za a iya yin jinkiri tun daga sha'ayar ta soka a shekara ta shida amma ba aiwatar da aikin hajji ba sai a shekara ta tara saboda haka a wajen ka'idan malaman usulul fiki al'amuru littarahi au lilfawliya shin umarni ana so ka yi jinkiri ne in an baka koko da gaggawa za ka zo da shi suka ce a'a wannan al'amuru للفوقية لا للتراخي umarni idan ya zo doka daga Allah ko manzansa to dole ne ana so ka zo da shi wannan ayar da ka kafa hujja da ita aya ce da ta sauka a shekara ta shida aikin kuma hajji a wajen ta zama sai a shekara ta tara kenan ya nuna lil fawliya la li sai Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati lallai wa'anda suke ɓoye abin da muka saukar na bayani na ƙur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal huda min ma bayyanahu da shirya ta addinin musulunci bayan mun yi wa mutane bayani ulaika yal'anuhumullah wanda ya ɓoye gaskiya ya ki gaya wa mutane irin waɗannan mutanen Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun masu tsinuwa su ma suna tsine musu Abu al-Aliya yake cewa nazalat fi kitab wannan ayat ta sauka ne akan Yahudawa da Nasara كتبوا صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ce sun ɓoye siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya siffanta shi a cikin attaura da kuma injila haka Imam ibn abi hatim ya kawo wannan bayani a cikin tafsirinsa cikin wannan aya haka Imam ibn kathir ya ce wannan bayani ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga Quraysh ga alul kitabi خاصة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمة معنى الأمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكيد أنسوا وأن القولين نركون عذابا لتننيا ثبتا دليلا أكثر إمام آمد يرويتو حديثي إن قدتي أتكي مسندنسا daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare ta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man su'ila an ilmin kama duk mutumin da aka tambaye shi akan ilimi sai ya boye wannan ilimin uljima yawmal qiyamati bilijamin min narin za a sanya masa takunkumi ranar tashin kiyama daga cikin takunkumin wutan jahannama bi ma'ana an tambaye ka akan ilimi sai ka ɓoye to wannan mutumin za a sanya masa linzami daga cikin linzaman wutan jihar jahannama kuma za a kaɗa shi zuwa wuta Allah ka tsare mu a wata ruwaya a cikin sahihul bukhari shi ma har ila yau daga abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da aka tambaye shi man su'ila an ilmin faqatamahu jumla ce shartiya shine kuma fi'lu shart duk mutumin da aka tambaye shi kuma ga annakiratu fi siyaqi sharti تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد tabbas duk mutumin da aka tambaye shi akan ilimi ya koye ilimin uljima yawmal qiyama bilijanin min narin Allah zai sanya masa takunkumi daga cikin takunkumin wutan jahannama a jefa shuta kaga wannan ɗaliban ilimi da malamai a tambaye ka akan ilimi ka ɓoye to anan sai malamai suke cewa to wani fikihu ya kamata a fitar akwai ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuz koye bayani a daidai lokacin da mutane ke bukata baya halatta ta'khirul bayan ila waqtil ya yajuz a jinkirta magana zuwa lokacin da ake bukatanta wannan ya halatta da yanzu mutane ba sa bukatan ilimin sai a yi shiru lokacin da ilimin ake bukata sai a musu bayani ina suka yi batun wannan shine hadisin wato mu'adu bin jabal lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi akan taguwarsa ya goya shi akan jakinsa ba taguwarsa ba suna tafiya saboda tawali'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki ya kuma goya mu'adu saboda ce kuntu radifin nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari ina goye bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan jaki sun maƙal irin zala ce ya mu'ad a tadiri ma haƙƙun lahi ala al'ibad wa ma haƙƙun ibada ala Allah ya kai mu'adu shin ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa kuma menene haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah Wani ya ɗaura wa Allah ba shi ya ɗaura wa kansa in an kiyaye qala mu'azu sai mu'azu ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce Allah da manzansa su suka fi sani sai manzo Allah ce haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi dukkan mu mu bautata wa Allah ba tare da mun yi tarayya da Allah ba wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin da Allah kuma yake da shi wato bayi suke da shi akan Allah wanda Allah ne ɗaura wa kansa Allah ba man la yushrik bihi shai'a, Allah ya lamunce duk wanda bai yi shirka da shi ba Allah ba zai kona shi ba a lahira don haka sai mu'azu ya ce ya rasulullah afala ubashirun nas ya ma'aikin Allah ashe ba zan shelanta wa mutane ba in musu bishara in faranta musu rai in gaya musu irin wannan romo da gara da Allah ya ajiye sai mazala ce la tu bashiruhum kar ka gaya musu sai dalili yace fa yattakilu za su shantake su ki bautata wa Allah kaga maza Allah ya hana shi fadi ko shine da suka ce to ta'khirul bayan an waqti haja la yajuz lakin ta'khirul bayan ila waqtil hada yajuz mu'azu dan jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai da yazo gargaran mutuwa har ya ce ba dan wannan ayar ba ta cikin suratul baqara إن الذين يكتبون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يتي بعد آية النمبة ba ba zan ba zan fake ta ba yana kuka yana gargar mutuwa ya faɗi kaga anan ya fitar da fitun cewa lokacin da ake da buƙatar bayani in malamin ya ƙi yin bayaninta to ya ɓoye ilimi sai Allah ya turke shi akai amma lokacin da mutane ba sa buƙatar wannan bayanin sai lokacin da buƙatar su ta zo zuwa ga wannan bayanin idan ya jinkirta ya yi wannan bai yi laifi ba yanzu misali sai wani yanzu yana tambaya akwai tambayar da malaman usul fiki suka buɗe babi musamman babu mufti wal mustafti babu mai ba da fatawa da kuma mai yin tambaya saboda wani lokaci masu tambaya za su yi tambayar da ba ta da amfani shi kuma malam a lokacin sai ke ba da amsa tunda tambayar ba ta da amfani sai ce ka bari misali sai ya kirkiro wani abu ya ce kaza to yanzu idan da abu kaza ya faru yaya hukuncin malam yana da dama sai ce ku bari in abin ya faru sai a samu mai hukunci ka ga ba da amsa daidai ko amma abin yanzu ya faru ana neman mafita ko sai a da amsa an gane sannan kuma ana iya tambaya amma kuma amsan ta sha bambam abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa yana karantarwa ne a masallacin ka'aba sai wani mutum ya zo sai ce yabna ammi rasulillah hal lil qatili tauba yace ya kai baffan ya kai dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum yayi kisa in ya tuba Allah zai yafe masa Abdullahi dan Abbas ya ce la la ajid la tauba ba abin da zai sa ka samu tufa a wurin Allah jim kaɗan sai wani ya tambaye shi ya bi na amni rasulillah halil katili tauba ya kai ɗan kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shin idan mutum yayi kisa Allah zai yabe masa sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa man ya yahulu bainahu wa bain tauba me ya isa ya sha makance shi tsakanin shi da tuba sai da inda tuba ba ɗalibansa suna gefe sai su ce a kara makallawa ba mu gane wannan karatun ba wancan ka ce babu wannan kuma ka ce akwai sai ce wancan na farkon a tambayan na fahimci kisan yake so yi idan yake kisan sai ce mai sannan ya zai tuba shi sa sai na ce mai in ya kasa in ya yi kisan ala ba ya fi masa ba ya ce na biyun kuma na fahimci ya riga ya yi dumu-dumu a aikin ya riga ya yi kisan yanzu mafita yake nema shi sa sai na ce ko abin da zai sa Allah biya yafe masa kaga baya daya amma ne amsa biyu daban daban kenan fiqhu ne da shi malami kaga yayi abin da malikiya ke kira saddu zara'i' ko kuma saddu zari'a toshe kafa ko wancan an toshe masa an toshe masa kafar kane kisan wannan kuma an buɗe masa kafar ya riga ya barna kaga wannan ababin ingantarwa abu ne wanda yake da mahimmanci abu na biyu shine ula'ika yal'anuhumullah irin waɗannan mutanen su ne wanda Allah da kansa ya tsine musu kenan yana nuna babi na ilimi na fatawa babi ne mai hatsari saboda malami idan ya ba fatawa akan bai sani ba kuma ya san bai sani da ya bada fatawa to tsinon Allah za ta hau kan shi wannan ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne suna tafiya a wajen yaki sai janaba ya kama ɗaya ya yi mafarki amma an mai jina-jina kansa an rurrusa sai ce jama'a ban fatawa taimama zan yi ko in yi wanka sai wani ya ce masa a wani da wani suka ce masa ina ina maganan taimama bayan ga ruwa ai wallahi sai dai ka yi wanka sai ce kun kamun mai sauki suka ce ba wani sauki ka wanka da ruwa haka da uzuri a wurin Allah yin wannan maganarsu sai ya shiga ya wanka da ya kwara ruwa a kai sai ruwan ya shiga kwakwalwarsa sai ta zama dalilin ajalin ya mutu ana dawowa garin madina sabu suka gaya manzala wani fada wani ga fata da suka wa ne kuma da yi wanka ya mutu manzala ce kataluhu katalahumullah sun kashe shi Allah ya tsine musu Allah sa'alu wai me yasa ba su yi tambaya ba fa inna ma shifa'ul ai as-su'al ce warakar jahilci ne tambaya ba ku sani da ai sai ku yi tambaya amma kun ba da wannan fasawar ce Allah ya tsine musu daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya Allah duk wanda na yi masa mummunan addu'a cikin sahabbai na saboda bacin rai faj'al du'a'i lahu rahma ka wannan addu'an da ne masa mummuna ta zama rahama gare sa kaga wannan ya wanke ne wancan amma yana so ya nuna maka illan ne atawa ba tare da ne sani ba anan Allah fake tsinewa mutumin da ya koye ilimi shi sa shi ilimi ya sha daban da komai al'ilmu kullama an faƙahu shi ilimi duk lokacin da kake karantarwa ƙaruwa yake wa kullama bakhiltahu nakasa idan kai ilimin kake sanarwa sai ilimin ya gudu shi bambancin kenan kana da tarin ilimi kuma kake karantarwa wata rana kana ji sai ka ilimin ya gudu saboda shi ilimi lokacin da kake karantarwa lokacin da kake amfana shi za zaka ga malami ya fi masu sauraron su amfana da ilimin saboda kullum lokacin da yake karatun lokacin yake ƙara fahimtar wa'an abubuwa shi sa a nan Allah ya ce duk wanda ya yi wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine masa abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa laula ayatan fi kitabillah ma haddathtu ahadan shay'an yace wallahi ba dan ayan nan na cikin suratul baqara ba ba zan taba koyar da kowa ilimi ba sai karanta wannan aya innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda zuwa karshe wato bi ma'ana ba dan wannan ayar ba da ban zaunar da ku na karantar da ku ilimi ba rana mutane sun shagala a kasuwa abu hurera ya ga mutane kawai harkar kasuwa ake ta yi yana zuwa cikin kasuwa sai ce dama ba gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo ku kwashi gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutane akwai zan baki ko yana tunanin kuɗi ne za a bada sai aka biyo shiri yana zuwa kai sai ce kala ni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. a gadon mazalar sai fara bada hadisi ba sai yanzu da zaka ce jama'a ku zo ga gado za a bada na manzan Allah wani zaka ji ya ce baba bari mu je mu kaddo banza ne eh, ga banza can to ba nan take ba sai fara karantar da su hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine shi sa mazala ce al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman su annabawa ba su da kuɗi ba su da dirhami saƙon su ma malamai ne ba su da kuɗi ba su da dirhami innama warrasul ilma su sun gaji ilimi ne to abinda malami zai tunkawo da shi shine ilimi ba dukiya ba faman akhadahu akhadahu bi hazzin wafirin zala ce duk wanda ya ruku da gadan annabawa to yayi riko da gad wato wato wani taso yawa shine ilimi an Allah ka taɓa ganin malami a ce Allah sarki ga akramaka Allah ta wannan malamin tarin ilimi yake da shi Allah sarki amma yanzu ilimin ya bushe akwai shi amma ne dukiya ba sai ka dace Allah sarki ta fa mai kuɗi ne amma yanzu ba abu shi za mu zala ce duk wanda ya ruko da shi ya riko da wani kaso mai yawa wanda baya kare shi kuma ilimi teku ne sai dai ka shiga ka yi iyan da za ka yi ka ba ne teku ba to haka shi ma ilimi ba za ka kure ba sai dai ka yi iya abin da za ka yi na ilimi shi kuma ilimi in ka sha gaban da komai tun lokacin da kake kara ilimi a lokacin da kake gani cewa lalle kai jahili ne shi sa ba wanda za ka ga yana tankawo da ilimi sai jahili ya yi gaba gadi ko malam gaba gadi shi ma ina ga gaihi a kaga shi ba yi an kure shi ko za ka shi ilimi ba a yin haka da shi har shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa annabi Musa addu'a a karkashin tafsirin hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda yace Allah ya ji dan annabi Musa da yayi hakuri da mun sha ilimi a tafiyar da khidr wannan abu na biyu shi ilimi akwai sharafi tunda khidr lokacin da annabi Musa ya zo wurinsa annabi Musa ya fi shi daraja shi ulul azumi ne minar rusul amma ya ce in innaka lan a ma iya sabr ba za ka iya haƙuri da ni ba mu ake so a gaya wa ɗaliban ilimi dole sai ku yi haƙuri da malamin ku ya ce wa kaifa tasbiru alama nan lam tuhit bihi ta yaya za ka yi haƙuri da mutumin da ma ba ka mu'amala da shi ba sai ce qala satajiduni in sha Allah sabiran wala a'si laka amra zaka tabbe ni ne hakuri ashe ilimi sai da hakuri kuma ba zan saba maka dokar ba sai ce fa in ni to ga dokar sa in zaka bi ni wala tasalni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra kaka tambaye da duk abin da nayi sai na gaya ma mai dalilin da yasa ne ne malamai suke cewa shi nan malami ɗalibi dole ya zama na cewa akwai sharkai da malami zai ba ɗalibi idan ya zo neman ilimi idan ɗalibin yana da gaggawa sai ɗalibi ya taga masa kafa gaggawan bi ma'ana ba zai ba shi ilimin da yake bukata ba idan ɗalibi yana da tawalu'u yana da abin nan dan malamai kowane malami da salon da yake gwada ɗalibi da shi idan ya ga ya fi sai ba shi ilimin da bai taɓa tsammani ba ana ga mana labarin imamu malik da ɗalibi ya zo neman ilimi a wurinsa da ya zo neman ilimi a wurinsa ya gaza haƙuri ya tsaya ƙofar gidan imam malik da shi ta ya dinga sallama ya dinga sallama har sai da imam malik ya fito sai ce a kara makallahu na zo neman ilimi ne sai imam malik ya ce amma ba da kunya ka zo neman ilimi a wuri na ba za ka yi haƙuri har sai na fito ba sai da ka fito da ni kai kuma yi bulala sai man malik ya kashe shiga gida kuma yi bulala goma cikin wanka kuwa ya wanke shi kuma yi bulala guda goma amma malik ya gama ya sa kayan sai sa turare ya shigo masallacin manzala zai karatu sai ga wannan mutumin a gabansa sai kalle shi ce ah, kai ba kai bane ka gaba hakuri har sai da ka fita da ni gida yace eh ba na ce amma bulala goma ba yace amma yace eh an mun bulala goma sai imam malik yace ka cancanci hadisi guda goma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala haddathani malik an an an an ya dinga ba shi hadisi ba shi guda goma sai ya fita cak sharadi kenan a fagen ilimi da gaba goma nan kawai aka ba shi sai ce a karan wakallahu ina ma da a ƙara min wa'ansu bulalar ana a ƙara min hadisan ka zo wajen malami ya ce maka wannan sharaɗin ya ce in kai ka isa fi kowa ilimi a kaduna ka haɗiye ka cinye ma an ƙi ko ba haka ba ne saboda rashin ladabi a wajen neman ilimi wanda ka gani ya je neman ilimi to ba a banza ya same shi ba Allah ba zan kwanta ba muna jami'a wani lokaci za mu fita wajen malamai wajen neman ilimi a majalisun su haka kuma da yake akwai ka'ida na lokaci idan ka zo abinci zai kare akwai lokacin da muka je daura na ɗaliban zaitun da muka je a muka je karatun mun adawa sai muka tadda abinci ya kare kuma gashi ba kudi aljihu mai shiru kuma abincin ya kare kuma ba mu da abincin da zamu ci gina. Allah haka ni dai na san ruwa na cika gora na dinga kulkulawa har sai da ciki na yi him kawai sai na kwanta ne bacci kashin farko sallah asuba kaje kuma ana assalamu alaikum na ruga dadi saboda samun dan rage zafi wanda zaman ba na zuwa dani sai na sai gari ya waye amma a wannan ranan dole irin wannan da yawa haka wani ɗalibi ɗan ajinmu ne yakan zo muna karatun usulul fiƙi da shi wata rana sai ya zo ni kuma ina bacci ina kwance a kaduna ina bacci da ya zo yana zaune akan kujera yana kallona ina bacci kuma yake tashi na kuma daman idan na kwanta sai sha biyu zan tashi da na kwanta ina da birgima buɗe idan da zai sai na tashi a zaune ya haka yana kallo na subhanallah wani ne yasa baka tada ni ba sai ce ya fa zo neman ilimi ne a wurina ya za a yi ya tada ni ai ya zama ai da kunya nace ai kai abokina ne muna taimakekeniya ne da juna sai ce a ai dole ya girmama abin da ya zo nema aurensa sai ka kira malam kira na farko a waya kila wani shagali ya rike malam shi kenan a kira na biyu daga ba ka kira na uku sai a fara surutu malaman nan shi kenan eh, an kira su ma a sa daga waya waye waye waye ka san dalilin da ya hana shi daga kuma za ka iya bashi uzuri ba ka san wani hali yake ciki kaga wannan yana daga cikin matsalar da musamman ɗan arewa yake da shi a ɓangaren malami baya ba malaminsa uzuri shi sa duk wani abu na lalacewa ziyanan na ya ɗaura shi ya mai da shi igal akan malaminsa ba wanda yake mora a duniya irinsa kuma babu wanda ya rena a duniya irinsa in ka samu matsala a gidan 'ya'yanka malamin nan za ka kira ya zo ya warware ya ga matsala da matanka malamin nan za a zo ya bada fatawa wani ma lokaci in ta yi tutsu malamin za ka kira in yi mata wa'azi ila asar da magariba ko sa'an nan kuma in ka samu matsala da makwabcinka still haka in abu ya ne maka shi za ka zo amma babu wanda mutum ya rena irinsa kuma kuma babu wanda mutum yake bin diddiginsa irin wannan yana so ya kai shi da aibi shi ba mutum bane baya kuskure a duniya ba annabi bane Allah ka shirya da mu Allah subhanahu ya tsine ma waɗanda suke wannan aiki shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisi ingantacce Imam Ibn Abi Hatim ya zo da wannan hadisi a cikin tafsirin sa wajen nuna darajar malami yake cewa innal alima yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta hitanu fil bahr sani cewa malami tun wani abu da ka sani a duniya yana roƙa masa gafarar Allah har kifi da ke cikin teku hular da kasa yana roƙa wa malam gafara rigar da kasa yana roƙa wa malam gafara lashin da kasa yana roƙa wa malam gafara agogon da kasa yana roƙa wa malam gafara wayar da ke aljihunka yana roƙa wa malam gafara safar da ka sa yana roƙa wa malam gafara kafet da ka zauna a kai yana roƙa wa malam gafara sandaliya da fitiloli sai da hatta tripod da waɗannan duk suna roƙa wa malam gafara in fa ba malami bane baka da wannan garabasa ka ji darajar da ya sa babu abin da ke daraja na ilimi a duniya amince wannan dukiya bai kai shi daraja ba amince ba tsarin mulki bai kai shi daraja ba shi yana da lokaci ne iyakansa mulki idan ka aiki da shi sai cece sa amma wannan shi ma dukiya idan na halaliya ne kuma ka kashe shi fi sabilillah sannan zai maka amfani shi kuwa ilimi idan mutum yana da shi kuma yana aiki da shi sa'annan kuma yana karantawa duk wani abu da ke duniya yana roƙa masa gafarar Allah shi ne dalilin da ya sa na ce maka in ba ka ga malami a gidanka da sake dan idan aka roƙa masa gafara za ka shafe ka idan ka ƙeshe shi a gidanka amma yanzu matsalan za ka iya bar masa dukiya amma dukiya wata rana zai kare za ka iya bar masa mulki ko sarauta ko ya gada wata rana zai ne zai kare amma idan ka bar masa ilimi na addini shine ba zai taɓa karewa ba kuma da shi zai tafi ko a lahira fadan Allah fadan mahaddata ne malamai su ne bantattu a fada ka san anan in kai kuɗi akwai fadawan masu kuɗi akwai kuma fadawan ne masu sarauta akwai kuma fadawan masu ne masu mulki to fadawan Allah a lahira su ne malamai da mahaddata kaga kenan ne nasu special ne to shi sa kasancewa darajar ilimi babu abin da kai shi a duniya kuma babu abin da kai shi a lahira in an yi aiki da shi in kuwa ba aiki da shi ba to bala'in da ke cikinsa hadisin imamu muslim abu huraira duk lokacin da ya zo kan hadisin sai ya suka so uku kafin ya karanta hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu man tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah mutanen farko da za a fara kada su zuwa wutar jahannama na farko akwai malami abu ne in yazo karanta wannan hadisin sai ya su masau uku duk tabi'in da ya karanta hadisin a wurinsa in yazo zo karanta da shi ma sai ya su ma ko ya fashe da kuka saboda ne saboda waɗanda za a fara kana su wuta su ne malamai za a zo da malami ranar tashin kiyama Allah zai ce mai kai da iliminka sai ya ce na karantar na fahimtar da al'umma sai Allah ce ƙarya kake ka karanta kan a ce na malami ne kuma an riga an faɗi a duniya za ka aka shuka kaga na farko ke na biyu shine mai dukiya mai kuɗi za a zo da shi gaban Allah ranar tashin kiyama sai Allah ce dukiyar da na baka bi kai da shi zai ce na kashe shi fi sabilillah na taimaka wa kaza na yi kaza na yi kaza sai Allah ce ƙarya kake yi ka yi ne don a ce na kaza ne kyauta ne saboda ka ku kaɗa shi zuwa mai na uku shi ne mujahidi wanda yake tafiya yaƙi don ɗaukaka karman Allah za a zo da shi sai a ce me kai sai ce ai yayi yaki fi sabilillahi ne har aka kashe shi yayi shahada ba an yi maganar ka goma shi da Allah ya ajiye shahidai ba sai Allah ce ƙarya kake yi ka yi yaki ne don ka ce na gwarzo ne kuma an riga an faɗi ku tafi da shi wuta kaga wannan shine ke nuna bala'i da musiba na wannan Allah ka kiyaye Allah kada ka samu a cikin wa'annan to anan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illan na sabu da wa'anda suka tuba ba ka na yi a don Allah ba to yanzu ka ji sai ka tuba Allah ce da kai wa aslahu kuma suka gyara suka gyara abin da suka bata a baya ko ilimi ne yayi ilimi na boge ya karya to yanzu ya gano sai ce jama'a ilimi kaza ko abu kaza da na faɗi akan kaza ƙarya ne ku gane hadisan ƙarya ne na faɗi posing din Allah maɗaukaki yake cewa wa aslahu ka gyara wa bayyanu suka yi bayani fa ulaika atubu alaihim irin wa'annan su ne ke tuba a gare su mutumin da ya karantar da mutane akan bata ya daura su akan ba daidai ba to shi shine ya gaya musu cewa abin nan da na karanta muku a lokaci kaza ƙarya ne amma yanzu na gano cewa ƙarya na yi ku gafarce ni shine karnan abin zai ragu a kanunsa da ubangiji amma idan ya yi shiru har yanzu tubarsa ba ta yi ba haka kuma misali mutumin da ci kuɗi ne shi ma lallabi na kabu an waɗanda suka tuba wa asulahu suka gyara ya ci kuɗi da yana aiki a wuri kaza lokacin yana madakan iko ya hau kan kuɗaɗe ya yi kane na al'umma ya dawo da wannan kuɗi kuma ya yi bayani ga wa'annan al'umma an ɗaura na a wuri kaza gaskiya na kwashi kuɗi na kwashi miliyan ɗari sai ya dawo da shi in miliyan ɗarin nan ya juya su suka haifar da ɗari biyu sai ya dawo da kuɗin a da damun ba na shi bane an gane ba na shi bane sai ya dawo da su ya ce to ɗari na ɗauka amma na juya su ya mai da kaza saboda ka ga kuɗin nan na dawo da su jama'a ku shaida an kuɗa har ga Allah tsakaninsa da Ubangiji shine wa bayyanu suka yi bayanin cewa fa sun yi cuta amma yanzu sun gyara ulaika atubu alaihim irin wa'annan Allah ce zan yi tuba a gare su wa ana tawwabur rahim kuma ni ke yawan tuba ne mai jin kubayi saboda haka nayi tuba a gare sa kuma na yafe masa na tausaya masa kenan duk wani karna da mutum yayi sai ya yi bayani idan saurayi ne yau yaudari ɗan mata ko to tubansa ne daga ranar ya yanke daga dukkan wata buduwa na yaudari ta kuma ba aure zai yi ba daman Allah ya ce haramun ne ba ka da kuɗin aure ka je ka nemi ba duk saurayin da yake wa kudaman haramun yake ba wai ka ce ka kama ka ajiye ko e yadda ga cewa ya ya ajiye nan da shekara uku ka bari in shekara ukun yi, kana da abin da zaka yi aure sai ka nema amma a musulunci haramun ne musulunci bai san wani kwaci ba sai kawai ya sani ko haka ne Allah ce wal yasta'fi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wa'anda ba su da daman da za su iya yin aure su daidai neman ƙasa sai ranar da Allah ya ba su kuɗin da za su yi aure sai su je su nemi aure shine mujahid bin jabal yake cewa shine mutum idan bai idan ya ga wata mata ta burge shi ya koma gida yace in kana da mata in ba ka da mata ta zuru ne ko ta zuku ko titi biri to abin da ake so ka yi shine sai ce falyanzur fi malakuti samawati wal ard hatta yughniyahu Allahu min fadli ka aka kai ka kalli sama Allah ya ce was samaa banaynaha bi aidin wa inna la musi'un wal arda farashnaha ni'mal mahidun ka kalli sama oh Allah ya iya hadin ta ka duba babu ginshiki sama kenan kaga kasa kaga shimfiɗa kada ka ce ai kallo ɗaya kasa aka gani ce yi ko zai ce an ce kallo ɗaya sai ya kura har sai ta sha kwana wani yanzu yana mai feki a rin karasa kallon wannan haramun ne kuma babu nema da haka shari'a ta fayyace mana komai sai ka tuba daga ranar a yanki ina ba ta sai ka yanke ina zuwa wurinta inda man kana zuwa kaga kudinka ma yayi sai sannan kuma late cover ma ba zai zai bata maka rai ba an gane ka huta amman kudinka ka je ka yi wa babanka da mamanka hidima ka samu aljannan ka da ma har gwara ya faɗi eh gwara ya faɗi saboda yanzu in ka bata da izinin wa ka nemi izini a wajen babanta ba mutum mutumin da yi magana da budurwa ba da izinin babanta ba ya yi haramun ita ma ai haramun haka shari'a mu ta ce haka kuma wasu Allah ya karantar da mu kaga shi yasa kake ganin haramcin na da yawa shi yasa za a yi aure ga abubuwan albarkar duk kafin a zo Allah ga an lalata shi iyayen mu da ba sun yi ilimi ba ne sosai amma sun yi aiki da ilimin saboda ba yanda za a yi mutum ya gama ce ya yi magana da ita sai da izinin babanta zai gaya wa babbansa ne babbansa ne zai je samu babansa ya ce ɗana wane ya ga aka wuce sai a ce ɗan ciki sai ce wane sai ce to an mai izini ya zo gida haka ke yi da kuma sai ka ga auren ya yi albarka ka ga shekaran ta sittin da shi da ita ba ta zai kara wani da su kuma wannan sun gama soyewa shekara bakwai shekara goma ana soyayya abu guda ɗaya satin farko abu da shekarun juna duk yaron farko an riga an sake shi saboda haka illal ladina tabu ko Allah ce banda waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa bayyanu suke bayanin kurakuransu da laifuffukansu sai Allah ce fa ulaika atubu alaihim irin wa'annan su ne wanda zan yafe musu wa ana tawwabur rahim kuma ni yawan duka ne mai jin ga bayansa kaga a ƙarshe ya zo da asma'ullahi ta'ala guda biyu أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ومن جبتنا ثبوت حكمها ومقتضاها وأنن قائدك هنا ya tabbatar da cewa Allah ne yawan tuba ne kaga siga ce ta mubalaga at-tawwab mai yawan tuba ar-rahim kuma mai yawan jin kai tubarsa a haɗe ce da tausayawa saboda haka Allah ya karɓe shi biyu saboda ya bi gaskiya ya gyara sa'annan kuma ya yi wa mutane bayani abin da yake yi a da ba daidai ba ne. wannan? Saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah zai karɓi tubansa sai Allah ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar lalle wa'anda suka kafirce wa Allah suka mutu suna kafirai Allah ce ula'ika alaihim la'anatullahi irin wa'annan su ne tsinuwar Allah ke kansu wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in kuma ga mutanen duniya gaba gida dalilin da yasa za su kafiri da bakin kun mutumin da ya mutu a kafirci Allah ce na farko Allah ya tsine mai mala'iku sun tsine mai mutane ma sun tsine mai ta ina za ka zo kuma ka ce an gane a yanzu muna aiki da su ne kaza yanzu da za Allah ta ce ya tsine musu mala'ikun ma sun tsine musu mutane ma sun tsine musu saboda haka ba a yi musu addu'a saboda haka ce Allah ce ma kana bin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ayyuka annabi Allah Allah ya fara da manzo Allah to kuma waɗanda suka yi imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa wa mushriki kafara walau kanu uli qurba ko da wannan mushrikin dan uwansa ne na jini ya faru ne gawa Abu Talib saboda mutuwar mutuwarsa ne bayyana lahum saboda ya bayyana gare su غريسو أنهم أصحاب الجحيم شوى wuta ne. tunda ɗan wuta ne ta ina za ka roƙa masa gafara kaga ba zai yi ba Allah ya tsine masa mala'ikun Allah sun tsine masa masu tsinuwa mutane gaba kike sun tsine masa to da wannan ne malamai suke cewa ya halatta a tsine wa kafirci da kafirci jawazu la'anul kafara halaccin ka tsine wa kafirai cewa kafirai Allah ya tsine musu ya halatta amma wane kafiri ka faɗi sunansa ba zai yiwu ba ba ana ma magana musulmi ba ne zuba kafiri ayyanan ne ka ce wani Allah ya kine masa musulunci ya hana an gane Sai na Umar kan Khattab Allah ya kara yadda a gare sa ya kasance karki ne wa kafirai da kafirci amma nan kafiri ka ce ka kira sunansa ka ce Allah ya kine masa Allah ya hana manzan Allah da kansa ya haka Allah ya hana shi manzan Allah da kansa ya kira sunan wa'ansu kafirai ya tutsi ne musu Allah kuma ya ce ai salaka min al-amr shay'un aw yatubu alaihim aw yu'azibahum fa innahum zalimun Allah ce ba ruwan kansu ba za fa kenan Allah ce ba ruwan da al'amarin su saboda sun rotsa ba Allah kai suka karya mai hakoransa na gaba na ƙasa. amma manzo Allah ya kiran sunayen na tsini musu Allah ce ba ruwan kansu in Allah ya ga dama da azabtar da su in ya ga dama ya yabe musu amma aikin da suke zalunci ne suka yi maka amma ta da tsine musu kuma a cikin wanda manzo Allah ya kira sunan sai ya tsine musu akwai wanda suka musulunta bayan tsinuwar kaga shi sa ayyanan ne ka kira wani ka ce wani Allah ya tsine masa wannan kafiri ba ce ne ake magana amma za ka ce Allah ya tsine wa kafiran duniya wannan ba laifi kai kafiran duniya ka ce amma ba za ka kalli wani kafiri ka ce wani kafiri kaza Allah ya tsine maka ba to ina ga musulmi dan wanka ita mazala ce la'anul mu'min ka qatlihi shine wa dan uwanka musulmi kaman ka kashe shi ne to ina ga wani dan ce kaza Allah shine mu Allah ya kaza kaza wannan ba ai daga cikin sifar mutanen kirki Allah ka shirya da mu an nuna mana lokaci yayi saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan za mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am

wannan kuma jinin da ya fita kai daga cikin ke karya maka azumi ina fata an gane saboda haka sai ka nemi maganin ne. daga cikin magani da zai iya taimaka maka akwai prophetic medicine ne Shi shine fitsarin rakumi idan ka sa brush sai ka goge bakin ka da shi yi shi na tsawon sati zuwa wata in Allah da za ka ga bakin in kana brush za ka ga yana kumfa yana kankare wannan dattin kuma insha Allah daga nan in za ka daure ka yi amfani da shi akwai zafi amma in za ka yi amfani da shi daga nan in Allah da sai dai ka bada labari ka amo sani na kai idan kana wanke kanka da shi da brush za ka ga yana kumfa sosai kuma yana da zafi amma in Allah ya da za ka rabu da shi azumin ka nan ba matsala wannan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam alkhairi malam dan Allah a cikin shin a wani lokacin ne ya kamata a yi addu'a lokacin wata baki ko kafin ko waya eh na farko sai shi fi azumi a yinin gabaci daya ana karɓar addu'anka tun daga ketowar alfijiri har zuwa faɗuwar rana duk addu'an da za ta yi a wannan lokacin ana karɓa. ina fata an gane sannan uwa uwa addu'an da take ƙara ƙarfi shine lokacin da ka zo buɗe baki shi ma manzo Allah ce direct connection Allah baya sa shabiki tsakaninka da wannan addu'a sau haka ka yi wa kanka addu'a ka yi wa iyayenka addu'a ka wa iyalanka addu'a ka yi wa ƙasarka addu'a ana fata an gane wannan shi ne Sai masu gaba ne na farko dai azumin su baya tafiya ko ina yau ba alhabis ba to yau ake shifting haka manzo ce yau mala'iku ke shifting sun zo litinin za su koma alhamis shi sa nake abidi da litinin da alhamis suna caccanza aiki idan suka zo litinin sallan asabahi ba za su koma ba sai ranar alhamis ba lokacin da ake la'asar yanzu ba su la'asar ba Da lokacin da ake sallan la'asar za su wuce idan suka tafi sama su Allah ta su ya kuka har bayina sai su ce jinahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun lokacin da muka zo duniya mun tada su suna sallah ne na asuba yanzu kuma mun fasu suna sallah wane la'asar kuma yau dinnan nan Allah maza Allah ya ce Allah na gafarta wa duk mutumi da ke da tauhidi fil yawmil khamisi wal ithnain ranar alhamis da ranar litinin Allah na gafarta wa duk mai tauhidi sai ce banda rajulun kana bainahu wa bain akhihi shahna mutumin da yake yake gaba tsakaninsa da dan uwansa sai Allah ya ce wa mala'ikun unzuru ila hadaini hatta yastaliha ku jinkirta ayyukan wa'annan guda biyun da suke gaba ku dauka ko ba su a duniya aikin da za ka yi kai ba za ka daga ba har sai ranar da ku kai sulhu to kuma sulhu shine manzo Allah ce wa khairuhu allazi yabda'u bis salam wanda ya fi alkhairi tsakanin ku biyu shi ne wanda idan ya ga ɗayan sai ce salamu alaikum shi ne ya a ya tafi shi kuma nasa yana nan an rataya saboda haka duk da ɗan wannan ƙara masa sallama sai ka sha a wurin Allah Eh, in ma shekarunsa ya ga za a iya ce mai jibi ai shi ne ma ya kamata a kauta yawa eh saboda karatun ba za su da ba eh amma idan ya karatu ya yi auren za ka ga ya samu natsuwa akwai wasu ɗalibai wato gp ɗinsu a jami'a haka yake tafiya daidai suna competition kuma ajin su ɗaya sai ɗaya a cikinsu ya aure biyun sai suna ganin it's high time yanzu za su mai fintinkau a gp yanzu ya aure catastrophe na aure zai hana shi kaza ba a wannan semester da result ya fito sai suka ga ya wuce su ne sama kusa ba sai abin ya ɗore musu kai domanin yanzu ya haka ah, shi yanzu na ce idan sicilia da wa'annan shekarun suka wuce masu wando da ɗamiya ba aka gafin ke cewa ba ya ce shi ko yana kallo ya ce hawa. yana da ne yana da inda zai samu natsuwa da goma shi sa ya samu natsuwa a ga kanyensa ya ƙara buɗewa kai ma kai aure yanzu kai shi yana ganin tunda yayi aure ya kamata a ce rigingimin aure ya ya hana shi abin nan a'a yana ƙara mutun nutsuwa ne ina ba ta an gane ko hankali ne a lokacin zaka ga hankali kamar wani ne da aka ba mu labari ya addabu abin shi yana da kuɗi ya addabu baban wata rana sai Allah ya jarace shi yana mutuwar son wata yarinya sai baban ya ga kai kila in aka mai aure ya shiryu haba da baban ya mai aure sai aka kyale shi da fara ya kare ya ji jiki ya ji jiki sai wani dan wani dan rago haka ya wuce an haifi shi aka na ta tsalle cin cin cin haka da ya da shi ya ce kai dan mariki wallahi ba ma aure bane sai ka su <laughs> ya ce to ka ta yanzu ya su saboda ya samu ne ya samu experience <laughs> Allah ka shirye da mu wa alaikum assalam eh. Allah sarki abin tausayi shekara biyu lallai ka azabtu <laughs> hukuncinsu iyayen ba su kyauta ba sa'an nan kuma shi ya kamata a ce a irin wannan lokacin ya je sami iyayen ya san matsayinsa saboda ya azabtu irin wannan shine zai sa daga ƙarshe a ce kayi yaudara amma bisa dukkan alama suna ganin baka da kaya ne shi da gaskiyar magana in kana da kaya ai da gudu ake yi amma ah, in mai kaya za ka ji a ah, ashe kin samu na gari a yi maza ga yan bukulu su zo su hana haka ne kila ana justice delay justice deny ne a wajen su ba su kyauta ba ba su kyauta ba a zauna da su ne dalilin da ya sa suka yi jinkiri idan abu ne wanda shi zai iya amincewa shi da in ba haka ba sai shi ya janye sai je ne wajen da tunda dama ya gama shirinsa akwai suna nan da yawa suna nan kawai suna jira a ce kulle ne su ce tas shi kenan da ɗaura musu aure ana fata an gane amma a wajen gaskiya ba su kyauta ba kuma mazala ce na ala shurutihim musulmai suna da sharuɗan su me yasa suka jinkirta kuma irin wannan jinkirtawan yana jawo abubuwa da yawa wanda ba daidai bane ta an suka yi haka aka ci gaba ta za su fada cikin laifi saboda kila ba sa so su bashi to gara su gaya mai koha wane gaskiya ba za mu iya baka hannu ba ya fi masa da wannan ɓata masa lokaci da suka yi in haka suka yi sun zalunce shi kuma sun shiga haƙƙinsa dole su roƙe shi yafiya in ba haka ba Allah zai bambare su ta wani bangare Allah ka shirye da mu su kuma Allah ya shirye su shi kuma Allah ya fadda shi eh a a a ina a a alhaji bala a eh, a eh, alhaji bala ba ta zama matan shi ba a a ba ta zama matan shi ba sadaki ba shi ba ne aure kakwai daru don akwai samari da yawa da suke suke yaudaran 'yan mata da wannan suna dan ka ba da sadaki ba ta zama matar ba. in ka mutu zai aure zai zai gaje ka in shi ya mutu za ta yi ta kama za ta gaje shi a'a saboda haka ba sadaki ba aure ne. wani yanki ne cikin yankin aure amma ba shi ba ne. aure shi ne siga Wannan malikiya ke kira al-mahal an gane shine al-ijab wal qabul na baka na karba shi ne. Ko da da mutane biyu ne baban ya ce kai ka sheda na ba wani ya ta wata shikenan ya kullu abin ji masana shedu kawai sheda ana gaya wa mutane ne su gane kawai amma ko da mutane biyu ne aka kulla wali ya ce na auren mata da iyata wacce ta auru ya kayan ka kashe Eh, sa'idu sa'id bin musayyib yayi wa ɗalibinsa haka ya haɗu da shi a madina ana biyu ka zuwa karatu ya ce wallahi malam mata ta ce ka mutu sai ce to ka kawo mana karatu ya ce ka yi aure ya ce a kara makalla ba ni da kuɗi ni biyu nake da shi nera biyu ba zai bani aure a madina ba ni da kuɗi sai ce ka zo karatu zan baka aure yana zuwa kawai malam kawai ya ce inna alhamdulillah na hamadu wani tsa'inu wani tsabgiru kawai ya gama ya ce ina shaida muku na aure da tiyata wacce gawa ne ɗaura ne shi kenan ya koma gida ya zo karatu an ɗaura mai aure yana komawa gida kawai malam ya ci cibo yassa ya riko hannunta ya zo da ita kawai salamu alaikum wa alaikum salam waye ya ce sa'idu kici ce ne shuru sa'idu sa'idu sa'idu ni fa ba ni da aboki sa'idu a madina sai malami kici yana buɗe kofa sai ga malaminsa da yarinya dan leliya sai ce na maka alkawali zan ba aure ko kici ce eh ka an ɗaura aure ce eh sai ce kuma ma sana kawo maka ke ki ji tsoron Allah ki wa mijinki biyayya Allah ya baku aljanna sai kuma ka ji tsoron Allah ka ba ta haƙƙi Allah ya muku albarka sai ya juya ya wuce an faɗi birhami biyu ko ba faɗi ba birhami biyun nan aka ba shi mata da birhami biyu amma barka ji matsayin matar ɗalibi ya ce da mai shiru ya ce abincin da zan ci a gidan lokacin babu makwasa ce wa ishara aka kawo min ɗan wannan wannan gurasar da zaitun aka bani ya ce na ya na haka ta dangwala ta ci ni ma na dangwala na ci muka kwana ya ce gari na wayewa sai na ci ta tafai na zan tafi na makaranta ta ce ina za ka sai ya ce zan je wajen babanki karatu ta ce zauna duk ilimin da ka san babana na da shi zan bata ba sai ka kara zuwa ba shikenan ɗalibi ya daina zuwa karatu suka haɗu da akara makallawaita kai kuma tun daga aure ka daina zuwa karatu sai ce akira makalla ai na tashi ne zan zo sai ta ce min zauna duk ilimin da na san ka da shi za ka bani shi sai ina zuwa karatu sai baba ya ce Allah maka baban ka malami yana daga cikin malamai bakwai da duniya ke kin kaho da su yana daga cikin malamai bakwai fuqaha'u sab'a na Madina wanda duk duniya duk wani ilimi da ka sani to dalilin su ya a duniya ana daga ɗaya daga ciki ƙasa budurwa tana da wannan ilimin eh, gani shi ne dubbi ko da maroba shi haka ma ya dinga wani kallo da ba yi ko Allah ya samu dace eh. Eh, saboda haka kaga wannan yana da cikin kurakurai da mutane da yawa wallahi mutane suna wannan mun taba zuwa wani aboki na ya zo neman aure a muka je muka je sai ce mu je mu yi representative ɗinsa muna zuwa baba yarinyar sai fara cewa shi yanzu is a civil servant retired civil servant kuma alhamdulillah with kaza ya dinga faɗin ƴaƴansa kuma dukkan su dai a degree holders muka je shiru muna kallon sa haka sannan kuma ƴarsa ma ta gama digiri yanzu ma kana da masters kaza kaza kaza kaza ya kun magana mu muka yi shiru muna kallon sa ya gama sai ce oke ni introduction ba introduction eh shi ba ture sai sai ya ce ai introduction wannan ba sai wanda ya ce sunana Muhammad Yakub wannan ya ce sunana Hussein wannan ya ce sunana kaza yana ta faɗi da ya zo kaina sai na ce mai dokta Muhammad Ahmad Baba shi haka kasa kasa sai na ce wannan injiniya ne wannan architecture ne wallahi sai ya ka kawai sai kunya ya kama shi ya rasa yadda zai karban da ya mana a farko ana kallon mu kanana ina faɗin haka kuma sai ya ɗauki mu sai biyo mu yana fata Wata, medical dakta ne kowa ya ce a'a philosophy <laughs> wallahi na mai haka ne da gangan saboda yadda na ga ya bi mu a ci ɗaya sai rikice har waje sai da ya biyo mu yana taban mu a ji kunya to me me haka a duniya dama in ka ba ta ilimi dama wajibin ka ne ka ba ka ilimi dama ai dole ne ka ba ta ilimin boko da na addini amma ka zo ka ce mana tana tana da kaza tana da kaza ai ka faɗo kuma ban ce nan dama ai wajibi ne ka ba ka ilimi an fahimci matsalan kuma ka bata ne saboda ta samu duniyar ta da ina lahira to amma ka zo kana ta tallatawa A nan kuma ta faɗo ai Allah ya samu dace wannan yana daga cikin kurakurai mutane da yawa suke yi su zo su ta abin nan karshen ta kuma sai ka zo ka ga MT da so ne eh, Allah su shirye mu Allah kuma ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu ababen da ke karanta wanda yake yi Allah ka karra mana Allah kuma yake kuskure ya Allah ka yafe mana ka gafarta mana zunuban mu dole ka hada fuskokin mu a wannan wuri ana roƙon ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah ka tausasa zakatun su ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka ba mu ikon tsami musu biyayya akan kan bai saba wa dokanka ba sai gina wannan masallaci ya Allah kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa ka bashi ninkin ninkin abin da kashe a wannan wuri sa'annan kuma ka gina masa katafaren gida a cikin firdausul a'la mu ma da muke da wannan wuri da kuma muke karatu a nan kowa ke sauraron mu da mu da muke karanta da ku da muke kallon mu ko sauraron mu Allah ka gina mana mu ma ka ta fara kace gidan aljanna mu da zuriyar mu kai mana albarka da fitina ka hada mu a cikin firdausul a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk